Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 6 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jami'an Ukraine sun yi Allah wade da wani hari da rashi ta kai a jiya Alhamis wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani yaro karami. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Sudan ta kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Ƙasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen saman ta na fasinja cikin shirin kota kwana bayan da wani gargaɗi da ke cewa bama-bamai na iya tashi a cikin filin jirgin da suka taso daga Manila, ciki har da wuraren yawon buɗe ido da dama. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Nijar ta rage wa 'yan kasuwa kuɗin fito da kashi 25 cikin 100 da nufin rage wa al'umma matsin rayuwa sai dai wasu na cewa har yanzu ba su ga wani canji ba a farashin kayan abinci musamman shinkafa. To ko me kungiyoyin da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar ke cewa? ya kamata a ce kuma bancin ta kuma matakin na farko ita gwamnatin da duk sau da kaba ta gani matakin raguwa nan da ta yi iske wa'anda aka margo su suna aiki da wannan raguwar talakawa na cin ribar wannan raguwar da aka ma manyan 'yan kasuwa. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an buɗe taron baje kolin magunguna na ƙasa da ƙasa a birnin Yawunde da ke Kamaru da nufin ƙarfafa masana'antar haɗa magunguna na ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda ya duba batun tsiya kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a wannan makon. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Jami'an Ukraine sun yi Allah wadai da wani harin da Rasha ta kai a jiya Alhamis wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani karamin yaro. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa bayan harin da aka kai a ƙauyen Huraza da ke gabashin ƙasar, sassan jikin mutane ya barbazu a kusa da wani filin wasan yara inda harin ya yi barna sosai. Gwamnan Kharkiv Ole Sinhubo ya shaidawa BBC cewa kashi biyar na mutanen ƙauyen sun mutu a wannan harin ta'addancin guda ɗaya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a daren jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa a yau 'yan ta'addar Rasha sun ƙaddamar da harin rashin imani. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shaidawa BBC cewa harin da aka kai kan huraza ya nuna zurfin lalacewar da sojojin rasha suka yi Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce waɗannan laifuka na raunana tasirin bin adalci da dimokuraɗiyya na ƙasar hukumar ta zargi hukumar leƙen asirin sudan ta kudu da ke da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a tare da yin amfani da dabaru da hanyoyi da jami'an tsaron sudan suka yi amfani da su wajen yakan kudancin ƙasar kafin ɓallewarta. Hukumar a Sudan ta kudu ta fitar da wani sabon rahoto a jiya Alhamis mai suna Enrich Repression. wanda ya nazari kan karancin 'yancin demokradiyya da na farar hula a sudan ta kudu hukumar ta zargi hukumomin tsaron sudan ta kudu da jami'an gwamnati da cin zarafi da azabtarwa da danniya da tsalandan a harkokin yada labarai da kungiyoyin fararen hula da na siyasa kwamishinan majalisar ɗinkin duniya bani a fako da yake zanta da manema labarai a birnin nairobi ya ce waɗannan cin zarafi na shafar al'umma ba tare da la'akari da matsayinsu ba. Ƙasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja a cikin shirin kota kwana bayan da wani gargaɗi da ke cewa bama-bamai na iya tashi a cikin jiragen da suka taso daga Manila, ciki har da wuraren yawon buɗe ido da dama. Kamar yadda hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ba da sanarwa a yau Juma'a. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Philippines Cap ta, kafofin watsa labarai ta ce tana kara tabbatar da gargaɗin sannan ta ɗauki matakan tsaro a tashoshin jiragen sama 42 a faɗin ƙasar. An aika da gargaɗin ne ta hanyar saƙon imel zuwa ga hukumar zirga-zirgar jiragen sama gani da barazanar tashin jirage daga Manila babban birnin ƙasar. zuwa ga dabo bakol da kuma fitattun yankuna masu yawon bude ido na palawan da sibo hukumar ta caap ta bayyana lokacin da aka yi barazanar ba a yau juma'ar ne hukumar ta ta sama ta, ta jiragen sama ta saki wannan gargadin ga manema labarai tare da umarnin da aka baiwa manajojin tsaron filayen jiragen saman da su tabbatar da tsaro da bincikar kaya sosai tare da gudanar da aikin sa ido dare da rana bayan samun barazanar ta inel barazanar ta ranar hudu ga watan oktoba da ta da ta hada da hoto wanda bai kunshi kalmar bamba sannan barazanar ta ci jirgin sama zai fashe a filin jirgin saman manila a yau kuma a yi hattara. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Duk da matakin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ɗauka na ragewa wa 'yan kasuwa kuɗin fito da kashi 25 cikin 100 don taimakawa wajen rage matsin rayuwa. Ana fuskantar ƙarancin shinkafa da wasu kayayyaki a Nijar. Wannan dai na faruwa ne sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta sanya wa Nijar saboda juyin mulkin da sojoji suka yi rana 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka hamed Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. a kokarin magance tasirin takunkuman kungiyar ecowas ko sediyawo da suka sai yawon nijar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli wanda ya haifar da karancin cimaka da kuma tsadarsa gwamnatin mulkin sojin nijar ta rage kaso 25 cikin 100 na kuɗin shigo da kayan abinci ga 'yan kasuwa sai dai duk da matakin har yanzu ana fuskantar karancin abincin da ma sauran kayayyakin bukatu yau da kullum musamman shinkafa da ke a matsayin jigo abincin da mafi yawan al'ummar nijar ke amfani da ita alhaji habu ali shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na nijar gwamnati ta yi kokari tun da kaga dai a wajen shinkafa an rage wajen jika ashirin ga ton wanda aka rage da sauran kayayyaki waɗanda gwamnati take jagora idan motoci suka zo daga Burkina Zakwa Nijar. Yanzu shinkafa ta kai kamar jika goma sha bakwai har jika goma sha takwas. Ya kamata a ɗauki mataki na kwara Duk kayan da za su zo a cikin wannan rage kuɗi za su zo. Duka saboda yanzu ka kayan na benin ma ta gewa zuwa ake a ɗauko su a biyu da su togo a wuce a zo eh, barkina a wuce ke. Al'umma na cikin halin kunci sakamakon tsadar kayan abincin inda ake sayar da buhun shinkafa akan farashi jika goma sha biyar zuwa sama a cewar wasu magidanta a agadas sunana eh, malam musa maman na je na sayi cinkawa abin da har yanzu bai saya ba shinkafa wadda take jika goma sha biyu ta komo a yanzu yajin jika goma sha biyar a sama kuma yanzu wadda take jika goma sha biyar yanzu ita ce take jika goma sha takwas kaga ina zamu da wanga bala'i abin gaskiya mu san ta inda zamu kama shi ba talaka ne shafa balle shinkafa sunana bashar kaya dai gaskiya suna da tsada wannan ragin dai da an kai har yanzu dai bai fara aiki ba mu sani ba ga ce maka ta gaba da za ta zo a sai fara aiki ko kuwa shi dai har yanzu dai ba mu ga wani canshi a bisa kaya ba shinkafa dai akwai akwai daga sha biyar sha shida sha bakwai eh, haka dai muke siyan shinkafa. to sai dai kungiyoyin da ke yaƙi da tsadar rayuwa a nijar kira suka yi ga gwamnatin mulkin sojin domin su sanya ido sosai akan 'yan kasuwa don ganin cewa ba a kuntata wa talakawa ba muhammad abubakar shugaban addc wadata reshen jihar agades ya kamata a ce kuma bankin ta ɗauki matakin na farko ita gwamnatin ta bi sau da kaba ta gani matakin raguwa nan da ta yi iske wa'anda aka margot su suna aiki da wannan ragot talakawa na cin ribar wannan ragowar da aka ma manyan 'yan kasuwa idan ko talaka ba su cinta kenan gwamnati ce ta san matakin da dauka kenan tun da gwamnati ya yi taki guda ya kamata 'yan kasuwa su gana su ne biya su shine cewa wan gaban san kin da ake rage su tax na abun gan kenan ya kamata a ce a kasa talaka su fito suna cewa su ma ai a kasa sun gani to amma abin da ba haka ba kenan dai idan gwamnati ya musu ragowa kuma ya bi sau da kafa gwamnatin mulkin sojin dai ta kafa wani sabon kwamitin da zai rika sanya ido ga 'yan kasuwa wanda burinsa ne duba irin yadda ake sayar da abinci a kasuwa kasuwannin kasar to sai dai 'yan kasuwar na ganin haramcin fitar da shinkafa da kasar indiya ta yi ne ya shafi wasu kasashe ciki har da nijar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya yau Juma'a asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana a cikin wani rahotonsa cewa kimanin yara miliyan 43 a faɗin duniya sun rasa matsugunansu a cikin shekaru shida saboda bala'o'in da suka shafi yanayi. a kusan kananan yara dubu ashirin ne ke rasa muhalli a duk rana. Nazarin ya nuna adadin yaran da suka rasa mahallansu a cikin kasashe 44 saboda sauyin yanayi ambaliyar ruwa guguwa fari da gobarar daji tun daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2021. Kasashen China da Philippines na daga cikin kasashen da suka fi samun yawan adadin yaran da suka rasa matsugunansu. su. duk da haka rahoton ya ce lamarin ya fi shafar yaran da ke cikin kasashe masu fama da talauci babbar daraktar unicef catherine russell ta ce muna da kayan aiki da ilimi da za mu iya tunkarar wannan kalubalen da ke kara ta'azzara wanda ke shafar yara amma ba ma daukan matakai cikin sauri alkaliman ya nuna yanzu alkalman na yanzu ya nuna cewa kusan yara miliyan 96 a cikin shekaru 30 masu zuwa za su iya rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwan kogi yayin da guguwar iska da guguwa za su iya raba mutane miliyan goma da da yara miliyan bakwai da biyu da mahallansu cikin shekaru 30 masu zuwa. Ambaliyar ruwa da ta tumbatsa a wata babbar madatsar ruwa a yankin Himalayan da ke arewa maso gabashin Indiya ta kashe akalla mutane 31 kamar yadda jami'ai suka faɗa a yau Juma'a. Yayin da ruwan mai sanyin gaske ya ratsa garuruwan tsaunuka tare da kwashe gidaje da gadoji da kuma tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Ambaliyar ta fara ne da tsakar daren ranar larabar da ta gabata. a lokacin da wani tafki mai dusar kankara a cikin tsaunuka ya cika sakamakon ruwan sama mai karfin gaske ruwan ya tumbatsa ne a wani dam mai shekaru shida wanda shine mafi girma a jihar sikam ta indiya sannan ya ratsa garuruwan da ke cikin kwarin lachan da ke ƙasa. Wannan dai shine mummunan ambaliyar ruwan da ta auku a arewa maso gabashin Indiya a cikin shekara guda da aka yi ruwan saman kamar da bakin kwarya da ba a saba gani ba. Kusan mutane hamsin ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan da zabtarewa ƙasa a watan Agusta a jihar hamachal Pradesh. Wanda ruwan sama mai ƙarfin gaske a watan Yuli ya kashe fiye da mutane 100 a cikin makonni biyu a arewacin Indiya. An yi ta cece ku ce a kan zayyana da sanya madatsar ruwan ta testa tun lokacin da aka gina shi. Wani bangare na yunkurin gwamnatin Indiya ta faɗaɗa shi. Masu fafutuka na cikin gida sun yi ikirarin cewa mummunan yanayi da sauyin yanayi da ke mummunan yanayin yana haifuwa ne saboda sauyin yanayi. Yasa a gina dam a cikin Himalayan yake da haɗari sosai. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙawa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin ƙasa kamar ta buɗe taron baje kolin magunguna na ƙasa da ƙasa a birnin Yawunde a ƙoƙarin kafa masana'antun haɗa magunguna masu ƙarfi a cikin ƙasar. Kimanin ƙasashe 23 ne suka halarci wannan taron wanda ya tattaro ƙwararru har a fannin haɗa magungunan gargajiya. Wakiliyar muryar Amurka Maimunatu Sado ta aiko mana da wannan rahoton. ministan kiwon lafiyar jama'a da bincike da sabuntawa manau da malashi ne ya bude taron baje kolin magunguna a birnin yawunde babban birnin kasar kamaru karo na farko ne da aka kaddamar da baje kolin kasa da kasa a fannin masana'antar harhaɗa magunguna a palais du congrès da ke birnin yawunde wanda suka yi wa taron da lakabin pharma expo 2022. mu saurari gombe mai harhaɗa magunguna kuma shugabar masana'antar. La crise Covid-19 nous a récemment montré qu'il était important Bayyanar cutar COVID-19 ta yi nuni da cewa ya kamata gwamnati ta kasance mai dogaro da kanta ma'ana ta mallaki masana'antun har hada magungunanta ta ƙasa. Tun da yake an taɓo ɓangaren kiwon lafiya a halin yanzu gwamnatin Kamaru ta sanya tsarin aiki da ke gudana. Misali, muna samun taimakon ministan masana'antu zuwa kamfanoni. Tattaunawa da kwastam musamman wajen sauƙaƙa dokar da ya shafi sauƙaƙa samun harajin kwastam. Lamarin ya ci gaba sosai zaɓanin shekarun da suka gabata. etc. etc. Ce n'était pas kusan ƙwararru dubu ɗaya ne da ɗari da suka taho daga ƙasashe ashirin da uku ne suka halarci wannan taron saboda baje kolin su na magunguna sakamakon haka da ministan kiwon lafiya ya ziyarci shagunan ƙwararru masu harhaɗa magunguna inda ya ziyarci shagon farfesa ubarazak shugaban masana magungunan gargajiya ƙasar kamaru antraza Wannan shagon Antraza ne kungiyar haɗin kan masana magungunan gargajiya. An gayyace mu wannan taron don mu baje kolin mu na bunƙasar magungunan gargajiya. Mai girma minista kasan cewa buƙatar shugaban ƙasarmu mu ƙirƙiro kuma mu sarrafa magungunan gargajiya ta ƙasa ga wanda muka sarrafa ta hanyar itatuwa da ganyayyaki da newa suna da angon karya gadon amarya ango amarya wanda suka shirya wannan taron na musayar gogewar ƙwararrun ta ɓangaren har harhaɗa magunguna kuma sun tabbata ci gaba da bincike da kuma fara tunani kan batutuwa da suka shafi ingancin karatu da daidaita ƙa'idodi da wayar da kan jama'a game da rawar da masana har harhaɗa magungunan ke yi a cikin tsarin kiwon lafiya Maimunatu Sadu sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai fashin baki ne kan cire kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy da 'yan uwansa 'yan Republican suka yi a farkon makon nan lamarin da ya zamanto kusan na farko a tarihin siyasar Amurka. Shin me McCarthy aka tsige shi wani tasiri kuma hakan zai yi kan siyasar Amurka musamman ma kan zaben shugaban kasa da ke tafe a shekara mai zuwa. Waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai fashin baki a kai. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo kwanalla. kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun tsige kakakin majalisar Kevin McCarthy bayan da majalisar ta kada kuri'a inda masu goyon bayan wannan mataki mutum 216 suka samu rinjaye akan mutum 210 kamar yadda dan majalisa stephen womack mai wakiltar jihar arkansas da ya jagoranci zaman ya sanar a zauren majalisar a yammacin ranar talata the yeas are 216 the nays are 210 waɗanda suka amince mutum 216 waɗanda suke adawa kuma mutum 210 majalisa ta amince da wannan matsaya da aka cimma kuma babu wanda yake adawa da wannan matsaya saboda haka yanzu babu kowa akan kujerar kakakin majalisar wakilan amurka To dangane da haka abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustapha Sokoto. wanda ke bibiyar wannan lamari sau da kafa ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya. To wannan shine karo na farko a cikin shekaru 134 da talatin da da hudu aka taɓa cire kakakin majalisar dokokin Amurka tun daga shekarar alif tara da goma kuma wannan shine cirewa da aka ta jefa ƙuri'a. Me laifin kibi makasi da ya je da ya har aka je aka cire shi ba wani laifi ba ne illa kawai saboda ya yi aiki tare da abokan adawarsu 'yan Democrat wajen hana a rufe gwamnati kwata-kwata saboda batun rashin kuɗin gudanar da gwamnati kamar da muka sani aka yi a ƙarshen makon da ya gabata kuma abin mamaki game da wannan al'amari shine cewa kebe makasi ya rasa kujerar sani saboda dalilan kurkushi da kacal saboda mutane 216 suka jefa kuri'a a cire shi 210 suka ce ba su yadda a cire shi ba kuma duka duka abin da ya zo mashi wannan faduwa ba wani abu ne illa yan uwansa yan republican guda takwas kacal waɗanda suka jefa ƙuri'a tare da 'yan democrats mai tan da takwas kaga wato 216 kenan oh. jimila yawan kudin da aka jefa aka ka da shi to wani zai ce tunda sun yi aiki tare da 'yan democrats wajen samun haɗin kan su har aka hana a rufe gwamnati a wancan ƙarshen makon da ya gabata me yasa su 'yan democrats ɗin ba su wato hoɓɓasawa suka taɓo shi ba hmm. hakim jeffries na 'yan demokrat daga new york ya ce su babu ruwan su su 'yan kallo ne wannan rikici ne na cin gida wani abu da za a lura game da wannan tarihi na zaman kevin makasi wato kakakin majalisa shine cewa zaman shi kakakin majalisa shine mafi gajarta a tarihin majalisar dokoki ta amurka domin duka-duka wata tara yi ko kuma ka ce kwanaki 269 mutumin da ya fi shi gajartar yawan kwanaki a bisa wannan kujera shine wani tsohon dan majalisa da ake kira makiyar ka na indiana wanda ya kwanaki 257 hmm. wanda ya jagorancin wannan juyin hana kevin makasa zama kan wannan kujera ba wani bane illa dan majalisar dokoki wato matt gates hmm. na jihar florida wanda shi ma republican ne kamar makasa din shi da tun ranar da aka fito zaben makasi Shi ne mutum na ƙarshe da ya jefa ƙuri'ar yarda da ƙyar domin shine a saman gaba na masu adawa da a zaɓi kevin makati a wannan kujera din oh. kuma idan za a tuna sai da aka jefa ƙuri'a sau goma sha biyar kafin a zaɓi kevin makati har ya zama spika ko kuma ya zama kakakin majalisa din oh. kuma yanzu eh, ibrahim abin da ke faruwa shine da yake babu kakakin majalisa wato an koma a gidan jiya babu wani abu da zai faru a cikin majalisar dokokin amurka sai ranar da aka sake zaben wani kakakin majalisa wanda kuma ba san koyaushe wannan zai faru ba dadin dadawa idan ka tuna shi wannan tsarin da aka yi na sake na hana gwamnati a rufe ta hmm. an yi samar da kuɗaɗen da za a aiki da su ne daga yanzu har zuwa sha ga watan nuwamba idan wannan lokacin ya zo wato wata mai fita kenan fa idan eh. ya zo hmm. to dole za a sake neman wasu kuɗi da za a ci gaba da barin gwamnati ta yi aiki idan babu spika babu wannan kakakin majalisa din to babu ba san yadda za ta kaya ba yawa kila sai an sai an rufe gwamnatin kenan yawwa to wannan shi ya kai mu ga tambaya ta gaba wato a martanin sa shi makati din ya ce harkar gwamnati fa sai ana ciza ana hurawa kuma sai da ba ni gishiri in ba kaman da a yanayi irin yadda ya samu kanshi inda ba su da wani rinjaye mai kwari don haka dole sai sun wani lokacin sai sun dan yi tafiya da yan demokrat ya kaga wannan bayani na shi magana shi gaskiya ce dole kowa zai bukaci wani eh, wajen gudanar da ita majalisa din abin ba a sani ba shine wato shi wannan ducece kucin da kake gani yana fada alaka da babban zaɓe da za a yi a shekarar 2024 wanda ka san akwai su manyan oga kwata-kwata shi donald trump wanda shine uban yan republican wanda shi bai goyi bayan kowa ba a cikin wannan rigimar da ake yi duk da cewa ya karfafa musu su bari a rufe gwamnatin kwata-kwata in ta kama a wancan lokacin oh. saboda haka um, uh, shi yanzu fushin da yake ma shi don me suke faɗin cikin gida me yasa ba su tunkara yan demokarasi ta faɗa da su yanzu yadda muke magana na ibrahim ana na ana duban wa zai mai wannan gurbi da aka bari wato wannan kujera din wa zai hauta shugaban sashen hausa na murya amurka ali mustapha sakwata kenan da ke bibiyar wannan al'amari sau da kafa a tattauna wasu da Ibrahim Almasi Garba. Masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wata juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Ali Mustapha Sokoto da Ibrahim Almasi Garba sai Fiona Nandudu da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Muhammad Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fana karamar hukumar mulkin Dandi Kamba jihar Kebbin Najeriya. Ya ce ko shakka babu yau ce ranar malamai ta duniya sai dai kash ranar ta riske mu cikin wani hali na taɓarɓarewar harkokin tsaro da talauci. kai da dai sauransu Allah dai ya kawo mana zaman lafiya a kasashenmu na Afirka baki daya musamman mu Najeriya. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasum Kiringim ta Arewa tare da magaji soja Kiringim da Umar Muhammadu Kiringim dukansu daga jihar da magaram a Nijar suka ce muna kira ga 'yan kasuwarmu na jamhuriyar Nijar su yi wa Allah su rage mana farashin kayan abinci da muke fama da shi. kamar yadda gwamnatin Nijar ta yi kokarin rage abubuwa da yawa a ciki ya kamata su ma 'yan kasuwarmu su yi koyi da su mun gode kwarai da gaske. sai sakon muhammadu salihu kauran namo da jihar zamfara ya ce muna kira ga gwamnatin jihar zamfara da haɗin gwiwar jami'an tsaro da su rubanya kokarin da suke yi wajen ganin sun kubutar da ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau waɗanda 'yan ta'adda suka kwashe su a gidajen kwanan su haka kuma a samarwa jami'ar cikakken tsaro domin kaucewa durƙushewar ta baki ɗaya sai saƙonmu na gaba daga jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau da aishan usaini dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wace kal suka ce ce ɗalibai mata biyar na jami'ar tarayya ta dutsen ma da ke jihar katsina da 'yan bindiga suka yi abin tir da allah wadai ne domin mun fahimci cewa matsalar sace-sacen ɗalibai kullum ƙara ta'azzara take yi a arewacin najeriya gashi kuma har yanzu ba mu ga wasu kwararan matakai da gwamnatin kasar mu ta ɗauka ba allah ya kawo wa talakan najeriya agajin gaggawa ko zai sami sa'ida a rayuwa sai sakonmu na gaba ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce sauya salo da masu garkuwa da mutane suka yi na mayar da aika aikar su akan ɗaliban jami'a mata abin tayar da hankali ne sosai muna fatan mahukunta za su kara tsaura tsaro tare da tabbatar da duk wata jami'a wurin kwanan dalibai a cikin makarantun yake ba a waje ba to masu saurare iya sakonnin da za mu iya kawo muku kenan mu kasance lafiya to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice Jami'an Ukraine sun yi Allah wade da wani harin da Rasha ta kai a jiya Alhamis wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro. Harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani karamin yaro. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa bayan harin da aka kai a ƙauyen Huraza da ke gabashin ƙasar. sassan jikin mutane ya barbazu a kusa da wani filin wasan yara inda harin ya barna sosai gwamnan kharkiv ya shaidawa bbc cewa kashi biyar na mutanen ƙauyen sun mutu a wannan hari na ta'addancin guda Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce waɗannan laifuka na raunana tsarin bin adalci da na ƙasa. Hukumar ta zargi hukumar leƙen asirin Sudan ta kudu da take haƙƙin bil'adama da tsuma baki cikin rayuwar jama'a tare da yin amfani da dabaru da hanyoyi da jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da su wajen yakar Sudan wajen yakar kudancin kasar kafin ɓallewarta. ta. Kasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja a cikin shirin kota kwana bayan da wani gargadin da ke cewa bama-bamai na iya tashi a cikin jirgin saman. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Dasalan Mekonen wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu Mr. Chan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.